zaɓa na me ya kawo ka eh, ba na ganin ki ne kwana biyu gaskiya waje ka zan zo da ke taimaka min zaki a wannan ga da ki akwai matsala mace eh, matsala ni ne ne na matsala haba dj dan allah dan annabu taimaka min to ya zan yi ina haba dj ta eh, tsakani da ke da akwai wannan na da je ina zuwa asibiti na ya wala zan shiga wannan halin kwana biyu dj haba allah

yo sauri ki fita man na gama duba layin ba komai kin san da yake yan hizba fa suna sa mana idanu gobe ban fa ki dawo da Allah dan Allah gobe eh, da balu ta dan zauna jiran ka kuma da naga tsaitsaye tana ta sauri za a aike ta can can katirje eh. to shine nace ta je ta dawo ka ce me kai ne eh, hakuri ne to kamar ta manne kuma eh, da ballo kenan ai dan ka gane cewa ni tsakanin ni da kai ba haka da haka kafin daga ka tsame namu na tsame namu ka tsame namu sau nawa nake kawo mutunci wannan shikenan sai kai sau nawa nake zuwa ni na samo tsamiyar kunu kai kai min jiko kai ka jike kana nufin yanzu dai karama na tsame wallahi babu ja an kare ya muta saura ba ja riga daga murya ko fa garin nan an sani na shigo da kai ya arzikin gida na daga murya na daga arzikin gida na ke na daga amma yanzu a garin ka kamai da ni kauye mu mai da ni naga hanya wallahi in ka tsura na motar yan mafi aka mai da ni naga hanya dawowa ga an gina na ne ai ba gidan ka bane shikenan wani ma ka bi ni sabu shikenan me kai ni kokari na go da ja an girma a bar fada magajiya rijin gwan ma tiri muje rijin gwan tiri guje rijin gwan ah! ma tiri muje guje rijin gwan muje mai gida. Ya yana cikin wani hali. A azumi abin nake so da ke ke ce biki san wannan lamari ba zuwar tana gasa mai aya a hannu amma ni tunda muke tare da yaya duk zuwa gidan da zan yi in gaihe su ba na samun sa cikin kwanciyar hankali a tashin hankali ki samu su ko da yaushe dan haka ke sa hakuri a rankin mu dage da addu'a Allah ya zaunar da su lafiya yawwa wannan abu an dade ana yi amma ni abin da zan ce miki duk lokacin da kika fitar da irin wannan ki dinga hakuri dole ne abin ya bata miki ne ni ma kai na ranar nan da naje ban ji daɗin abin ba abin da ake masa ni ma an naje ba sha nake ba wannan matar tashi ni ma nan ta same ni kake duk cin mutunci ta da ta shiga ba ta nan take fita ba ta zagi Halima ta zagi Abu shi ma kanshi ba ta bar shi ba to an daɗe ana irin wannan an daɗe ba yau ba ba jiya ba an daɗe an fi shekaru kuma girma tace ga ta babba amma bata san ta girma ba gaskiya to ke sa abin nake so da ke duk lokacin da kike samu irin wannan in kin gani to ki rufe idan ki in kin ji ki toshe kunnen ki kuma da kani da yake gaya na magana karke da ko da kawayen ki nake gaya musu dan wannan abu sir ne tsakani da ke to dan Allah dan annabi in kin ji ki ji ki toshe kunnen ki in kin gani ki ki gani ki rufe idan ki kuma wannan abu sai dai addu'a dan sun dade sai dai addu'a abin da zamu kenan ni yanzu zan fita alaikum. Wa alaikum salam. ta kume. Sannu da zuwa, sannu da zuwa, sannu da zuwa. Na ki tafi? Wallahi ina wuni. Na gajiya. Lafiya lau. Lafiya kalau ya kasuwa. Alhamdulillah. To madalla. kusan ku kusan tafiya ai ya kamata ki san da Kin san yanayin da ake ciki. Eh. Halin da cikin sani gari ya riga zafi. Ai ya kamata ki sanar da cewa za ki koma dauri ai ya kamata kaga manyan kurmi salamu alaikum kaga da dillan ya kune kurmi fa ya gari kwana da yawa um, da kina sai da kaya da kayan sawa da kayan sayarwa da kayayyaki da za ki wannan ni da na kwasa wallahi ya kamata ki gano idan biki je gano ba kuma ni zan gano da ke zan dora ki a keken keken wannan keken rali lalle ba ka da mutunci lalle ka dube ni nan ka dube ni tsohuwa kamar ni ka ce za ka gaya min wannan magana ban gane tsohuwa ba tsohuwar kurmi Allah tsohuwar kurmi kurmi wallahi tsohuwar kurmi ce shashanci nake yi wallahi tsohuwar kurmi ce ni kuma tunda tsohuwar kurmi ce ke ni zan kurma miki yan kwabbai har kike wata magana wallahi tsohuwar kurmi ce ke kurmin da aka ce maka nake zuwa eh, shirmi aka ce maka nake zuwa nake yi mun san me ake maka ni tsohuwar banza ce na dai ka gani kai wallahi ni ina mare ka nace ni ba yaran arziki bane ba ni ko na mare ka ni na mare ka nace ni wallahi sai ne maganin ki ba me zan gani kai naka me zan gani naka ya karya shi da mali iro ya karya ni wallahi ya ya kai kai kai kai kai kai goje ka goje goje kai goje wala ba kai goje wala ba kai

ko banda jaraba kai banda tsiya wallahi nake tifa ce ta kaɗi. da nashin ka wannan gyaɗin ma me me me ka in ka nemi ka ka nemi ma dan maka ruwan kashe gobara fa ba za tsiya ke ba irin wannan ka samu ka kai shi karan gado eh. za ka ji komai daidai gyatumar dan ubanka in za a samu kaza ka samu kaza ne mai ku ni da nake da gyatumin wani gurgun wando a shago na <laughs> ina nan da wani gurgun wando ka kiyaye zan kiyaye ita jaki ma akwai akwai yar banza akwai mun ne kadiya layin ku akwai mai gyaran tsagewar eh, kashi mu je mana eh? ai ni ba ba zan guje ka ba da dai sana'a ɗaya ce wannan yaron fa shege fa kai ya san sanda wallahi yaro ya tausaya maka yi Allah kwanta maka yi kuma zan tsame wannan gatumar kwanan nan zan tsame ta wallahi kai yanda ka san me tsama dan wake me dabaranta na roman me ka gani a jikin gatumar nan gaskiya dai. Gatumar ta riga ta kobi wannan gaskiya dai. Ah, ni da mana ya muje mu je kai gun jaran ko ta maza ka binki yaro DJ DJ ni fa irin wannan baccin na tafi wallahi tallahi ba na sai DJ awo ashe ma ba ma gidan kenan ko ko ban DJ to wallahi tallahi ni fa irin wannan yawon nata da take yi na babu gaira babu dalili wallahi ba zan yarda da shi ba fa ke kenan kullum kafa a layi kamar mota dije ha salamu alaikum alaikum mai gida ina ta sallama ina kika je na je koro mana awaka ne ta bayan gidajen nan dama dabobin ke ne kike zuwa kina dawo da su suna shan ruwa kai baka dawo ba su basu da ba zan ba basu ba ruwa dabobin banga dabobin wofi za ki gaya mu mai gida yau kuma da zagi to me kike nufi mai gida kar fa ka zage ni kan zage ki ko kan zage kan zage ki ba zan iya masifa da ranan nan ba to shikenan kwarai da gaske na faɗa kar ka zage ni daga maganar awaki me ya kawo zagi haka kawai kai kullum ba ka son zaman lafiya an dinga abu da yake na wallahi zan giya ba za ki da zagi wannan kamar nan rusa ta zai wallahi rusa ta zai sai ka ce ka biyo makwarwa mata aure ce ba ne Allah fata malam mata ta ce matar ka ce ba ta aure hmm. mata suna da daraja a idan addini eh, ya kuri yi shiru ya kuri yarinya wannan kuskure ne kato ai ba a dukan mace a addini ko addini ma da ya ce in ta kai gargara a duka ta aka ce ba mai cutarwa ba shine malaman mu suke cewa a sa hannun riga a sa waye abinda dai ba za a ji zafi ba amma yanzu zale jifa abinda ka ɗauko makami ko ɓarawo aka biyo ko ɓarawo aka biyo da wannan ai an yi abinda aka yi wannan ka saba Allah da ma'aikin Allah magana baki ai ta isa magana baki ai ta isa mace ba to Allah ka ƙara yi wannan do Allah kada a ƙara yi wannan to shi kenan malam amma ta mun laifi amma tun da dai ka faɗi haka na ga malam ni yanzu ai ba tone tone nake nema ba tun da kaga ka ɗauko wannan sangomi ai ka san ai ka san ba banza ba amma dai hakuri yake bari ka ji wani abu ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata gari ya ce mata an halicce su ne da ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙari kuma karkatacce ne in ka ce sai ya miƙe surat karewa zai ƙashin haƙarƙari karewa zai amma ya ka ce ka yi usikun bin nisa'i khaira ana muku wasiya da mata kullun alkhairi kullun alkhairi ku lallaba su ku lallaba su shi ta kira ka gane matarka ta wuce gaba saki wannan abu ta wuce gaba ka bi ta ku koma gida duk zancen da za a yi a zaune ba a tsaye ba balle a guji ke wuce ku tafi Allah ka karya mun gwiwa wuce ku tafi ka karya mun gwiwa malam Allah saka da amin Allah saka da nagode rankwali ko da yake ma dai ni hausawa suna cewa in ɓera da sata daddawa mata da kafirin wari mata sun zama matan zamani yanzu ana tausayin su ya kaji waccan ta kashe wannan waccan ta caka wannan mijin nata wuka wannan ta sa masa maganin ɓera ya ci su ma matan na zamani Allah ya kawo zamani sun lalace to ku je ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah eh ku ji tsoron Allah Yan gida? Na'am. Dan na zuwa. An na zo na zauna kuma kina cikin me kike ne? Allah sarki wallahi. Ina zuwa da. Wallahi na gare ta dan fita ne ban san inda ta nufa ba ita da yarinyar ta. Sai ni ma ta tambayan ba. A'a, na gare sun tafi. Na Halima. Halima tana ɗan. Kira mu ta. Kyau, Halima. A'a, umma. Umma. Me kike da wannan kuma littafin? Karatu nake. Oh. Me aka kike karantawa a ciki? English ne kuma assignment. To turanci na tambaye ke ba Hausa nake miki ba. Abin da aka ba miki na a makaranta. Me? English. To aiki turanci ne shi ne fito na san wani ingili ne ingili. Ba ba ka san English ba. Ya ban sani ba ban sani ba. Ki ga inda Hausa. <laughs> To turanci. To, abu da kiji ba? Kin san turanci ke? <laughs> To, mutanen da ina muka Hisa nake ta daurewa, hisa nake ta daurewa dai ta samu ta dan yi karatu. Na zo ki kai wa babanki Inusa wannan. Mhm. Ki je dan sai wani abu kai mai gida. To. Mm. Ka a dade rai an zo. To, umma. Alhaji Allah sa aljanna ma mu zauna haka Alhaji. Algunguma. kai kuma alaji ka zauna ana ci Allah kana ci Allah ya da ku aljanna kana jin ta ko ba ka bari kuma Allah ya da mu da kai ai kasuwa ko to la da dubi da biyayya da kike mishi na menene in ba munafinci ba eh amma amma mi gida kama munafiki ne in ba munafiki ba ta wani zonan da kuma da cewa Allah mata albarka to ni ka Allah ya ma albarka kenan munafikai ko alaji ko ka ta ido na kai ma ba barin ka dan yi ba fa ta ido na duka ku biyu abu Dada zan tafi yarinya kin ji misali su munafikai ko Ina kare kokona. kuna. Eh. Kawai sai gata. Kai Allah wallahi. To amma na yi kyafice na yi mata kyafice sai na gane cewar wannan mutane da suka wuce. Eh tare suke. Wallahi tare suke. Kuma bata dauka ni ba. Wa alaikum salam. Amma alaikum salam. Yan mata saki. Lafiya ne. Yan mata dan gari. Ya ya gari. Yabba. Ni kamata na ayan cin abincin. Yawwa. Mm. wake da shinkafa ya je ya je makura kuma wallahi kun je da huwar wake waken lukub an dora masa kalwa ta ni dai alama ta zaka duba an ta iya girki ya ai baka sani ba ka san kan alƙawari cika ba dai kana so a lissafa ka cikin sarakuna sarakuna na gari da tije ko tije na gari masu dattako ka zama mai cika alƙawari hakika au to ai kai wala shi ka gani kudin jiki na shi na baro sa cikin aljihun bungimata ka gani kuma ragowar na kar da muka ci da in ba ka manta ba hmm, idan ba za ki damu ba me zai hana ki taimaki kanki Allah ya taimake ki Allah ya raba ki da wahala hmm, hmm, Allah ya kawo miki arziki har gida ki bi mu daki gaskiya ne gaskiya kawai a nan kuka sai abinci na kawai ba ku bani kuɗin yanzu dan Allah laifin nan ba zai ba yarinya ne wallahi da mugun kyau da mata baiwar Allah yarinya ya sunan ki ne da Allah sunana Khadija kaji babban suna kaga Khadijatul Kubra babban suna ne dai ai ita Khadijatul wal Khadijatul Kubra wannan suna ne wanda ma baka girmama shi ba ma zai kama ka daure ka yarinya mu ba ma fitowa waje da ku eh, gaskiya abun kuɗi kuma ka dake alama ka ki alama ka yi rabu da yar hannu ba za a daura min kayan sana'a ku zo ku ci ku ce wai in je sai gobe a kan ni ba yar hannu bace kene ai gaskiya ni ba yar iska ba ce. kawai ku bani kuɗi ma ni ba yar iska na wannan in ba tsohon banza ba haka ka shanye wai dan iska yaji gaskiya ni ka ban yaji na a kan ni ba ni kuɗi na in tafi bai wa Allah dan kwana za mu sha. Kar ku tsare. Gaskiya ni ba ina. Kar ku tsare ce mana. Kun banza ba a bani kuɗi na manya haka ni. Yake sha mun. abin ne kaga ina kauda ido tsayi za ta yi ta jama a tumbula ka bata mu dan Allah ki zo mu shiga gidan ba ke ba kuka zaki ba menene ba kuka zaki ba menene halima kishiyan baba ta ce kullum ba mu da sukuni da ni da baba ta a gidan nan. halima ya kamata a ce kin koyi da tsohoki ki hakuri irin na mahaifiyarki daga ganin babanmu ya shigo gidan nan shi ma ba shi da tsukuni. ta bi ta kama tsitsi ne mai kenan tana tsitsi ne mai albarka da yau kaina ta yau kan babata ba mu da To ki ya kuri ni zan je in samu mai gida zan shiga cikin magana zan wa mai gidan magana ki hakuri kuma ke mata ce ma ba kwana nawa zaki a gidan nan ke ma zaki aure halima ki hakuri ki share hawayenki ki koma gida ni ma zan zo gidan zan shiga cikin al'amarin zan samu mai gidan Allah ya sauki a wato kina birge ni Allah kina birge ni ai idan na dawo gidan nan ki ɗebo mun ruwan nan mai sanyi na randaki eh. wallahi kina birge ni yau kuma lambar yabo wani samu a kin ci ko yanzu dan Allah mai gina nan ka dauki sandan nan duka ta za ka yi ai wato da <laughs> kin tsaya na same ki da itacen nan eh to asibitin mutala ma ya miki kadan mai gida aka tausaya mun ba ai tausayi ɗaya kulun ki daina bata min rai to bacin ran mai nama ai duk mai gida na kirki duk mai gida na arziki in dai ya zo ya samu matarsa ba ta gida sai ransa ya ɓaci amma ina gaya maka awakan nan ne da na bar su kai baka nan su ba su dawo da ya za a yi su sha ruwa to ina za su mu yan garin nan ne dabbobin nan namu yan garin nan ne kuma a gidan nan muke kiwon su kuma sannan sun san gidan da za su zo su kwana sun san gidan da za su zo su sha ruwa to an yi abun ne daga min hankali gani ne ni ban gansu ba kai ma ban ganka ba amma ni ana ga miki inda zan insha Allah ba za a kuma ai ke zan cewa a kiyaye ye wannan sharan ma da na sai bayan mun ba kenan to shi kina abu abu na Alima! halima kin ke ta dan da kin aike ta sai ki zo ki min sharin nan sa ta da wanke wanke nan ta sai ki min shi yau ko ba mai ana kike min shi a yau ba sai ki min sharan nan yau anguwa ko nake son tafi a zo yare sai za a ke ta sai na gaya miki eh sanu mai ah eh, ya abu ma Allah ya ba mu mu ma ba ku kaɗai ba sai ki min sharan kwanda na ma ba ta gidan Halima na ake ta dan da kin ake ta sai ki min shara akan ni fita da ni kin gane ko Ya ma an gwada ni makafin dawa min sharan na tsaf inda kice kin aiki aiki ko mu zuba ni da ki a gidan nan bari tafi kin ga tafiya ta nan yanzu yaran nan in ban yi ba har mai gida sai ta zaga mu aure da ke gani ai na mama ai mama in dai da dace ganin auren nan lokaci da lokacin muna da rayuwa ai da wata gauruwar dariya mama in dai da

ka dawo ai ba zai gagara ba tun da ina nan ga kuma azumi za ta kula da ke ki ni dai gaskiya zan bi to ki nan gaba a'a kin ga tunda dai iya mamata ta mutu kuma gane ga azumi za mu kula da ita ko da alhaji ba zauna dai a gidan mu muna cikin gidan ba ne duka ne dake ba komai za ta daina in Allah ya yarda ki yi da Allah ki yi hakuri sani za mu ji ki yi hmm? hakuri in duk lokacin da suke son wuri ki ne ki da su ki ki ki ki da su ki ba su da kuna ina nan menene duk abin da gaya mu in Allah zai dai ga dai gobe ki Allah ka sauka lafiya Allah ya Allah ya kula Allah ya kula Allah ya kula Allah ya kula ya zamo kamar wani jarumi mai ji kamar zai doke da ka halitta dacin ina zargi akan mai so kuji na mai da shi wawa cikin su halitta yau ga shi na fada a turkun wuya bege akan wata ya cikin su halitta a cikin mafarki mun daɗe mun daddale amma a fi yawwa yawwa sanda aiki yawwa yawwa sande. yawwa yawwa ina wuni lafiya lau lafiya jama'a alhamdulillah madalla wato ni matafiyi ne to kuma nake neman masauki kuma dai da dan wani aiki haka in ya samu saboda guzuri na ya yanke saboda na samu mu dinga dan karya muna dan samun na dan kalati. shine dai in Allah in Allah hore sai a taimaka mana to ba komai za a taimaka maka kaga wannan itacen nawa eh. dama na fito da zumman cewa in samu mai faskare ya faskara mun shi. Ai ko a gida ma, ko a gida wannan aiki na ne. Eh a tunda na ganka da wannan na san <laughs> na san eh, ana taɓa suna. Wallahi aiki na ne wannan. Ina yi sosai. To shikenan. Eh. Yanzu wannan ina son a kwankwaɗa mun shi a buɗe shi yadda zai sha iska. A kwarai kuwa. Ai ko yau aka ce zai cuta. in dai ka tattala sai ake so a yi ai zan iya to an gama to ai kuma dan mun tafi mm. saboda ka ni hala mun dan babu wani abu da tun tun wannan dan faro-faro ɗin safe ba abin da muka daɗa kaga tafiyar nan muke ba musamman Allah ma da tsaye da mu a nan ba to ba komai eh ba komai don wannan eh. kar ka ji komai ka kwantar da hankalinka ah. yanzu zan je gida zan kawo muku abin da za ku taɓa. Eh, to madalla. Insha Allah. Madalla. Eh, to madalla. Madalla. Madalla. Zo kaɗan abin nan ina zuwa. To, eh. gì à tôi thấy cô a pháp kai thì ga thì là à với ne a tunda aikin namu ne lamun dai mu dama ai abin da muke so kenan Inda ya samu ai za a yi a dawo Yabba. wannan sai a taɓa. to madalla ka san aiki baya yi ba Kware kware kware kuwa kware kware kuwa yawwa Kware kware kuwa wannan shi ne lamun dai a taba lamun dai aiki ya same mu zan dawo aikin ki ya same ki aikin aiki ya same ki ki ki ki kamar kina yi Yabba. iye iye da ko tsoka da koko. da ko iye iye da ko tsoka da koko. ai wai wai zai cuta gobe ai ko yau ma wuta zai barka da aiki yawa barka da ya kokari lafiya da ma madalla madalla madalla ka ce garin da jama'a ko ina hebullowa ake yi baiwar Allah ya gari ya gari kaga wannan irin kala da nake so ki wallahi ah, malam ga kala kuma kin samu kala mm, malam kamar ya ya gari ya eh na ji kana wai wai ya gari kamar ya ha ah, to kuma ya ina aiki na tare da mai ɗaki na kuma ina dan kamasho kuma na tashar da ya kamata ne to ni lodi na zo ba fa lodi na zo ba lami ce ta turo nan akan hanya nake ana gama wannan aikin ma nufin wani tsari ƙara gaba zai sun da lami na zo nan nan da kake gani na wannan iyali na ce kuma za ka dinga ka dinga yi maka magana Allah an ji abin haƙuri an ji abin haƙuri din na san da ba aure ko ko ko ko bayani maka bayani me kake nufi kaya dai ne bayanin me za ka yi mu mahaukaci ne kai kana ganin karfe da lafiyar ka da komai ba ka kaucewa ba eh? kana kana tafi kana da da wayar da mahid da lafiyar ka wace ka fi so je ka naji je ka ai Allah da kun sane ta adi dan dai na duba wannan abin na ga ita kadai ce haka ta haka take Allah da kun biya ni je ka je ka ta shan kan mara tarbiya ta shan kan